'yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci, mai wannan hali yaushi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gaskiya ba wani maimai cikakken tsaro musamman abubuwa da ke gudana. Tare da wani da mai da komi funfun osoya sauran garuruwa ga furan duka famu da wuta. Duka inda waya arewa suka mu dai nan cikin kafital ta jihar Ikiti to gaskiya ba mu da asibita. Muna da motoci wanda suke ɗauko mana kaya irin daga arewa cewa wasu lokuta ma sun yi amfani da kananan motoci da wilbaro a shigo da kayan kasuwa sakamakon ba mu da hanya. Muna da motar card da mu da 'ya'yanmu duk wani wanda ya sake zakalowa ko wani sanata ko dan majalisa ko wani so ba ya zo ya ce mana mu zo mu yi shi ko wani makamancin za mu zaunar da shi mu ce signing agreement ga abin da muke bukata a yi mana. Ko bai mana ba ba za mu saurare su ba. Al'ummar arewacin Najeriya kenan mazauna yankin kudu maso yammacin ƙasar take kokawa akan ƙalubalen rashin ababen more rayuwa da suke fama da shi a ka ce mu yau ga wasu nan su ke nukura don mun san ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara Madalla, masarare cin gajiyar ababen more rayuwa kamar hasken lantarki da ruwan sha mai tsafta da ingantattun hanyoyin mota domin zirga-zirgar al'umma da ilimi da kiwon lafiya da kuma uwa uba tsaron lafiya da dukiyar 'yan ƙasa na cikin alamomin shugabanci na gari da salon demokaradiyya kan zo da su a kowace ƙasa yanzu shekaru 23 kenan ana mulkin demokaradiyya a najeriya babu katsewa amma har yanzu 'yan ƙasar na ci gaba da kokawa a kan rashin samun waɗancan abubuwa daga gwamnatocin da suke zaɓa a matakai daban-daban. Al'ummar arewacin Najeriya musamman Hausawa da ke hada-hadar kasuwanci da sauran al'amuran rayuwar yau da kullum a jihohin Legas da Oyo da Ogun da Oshin da kuma Ekiti dukkaninsu a yankin kudu maso yammacin kasar na ƙorafin rashin kula da haƙoƙinsu na 'yan ƙasa musamman ta fuskar kiwon lafiya da ilimi da sha'anin hanyoyin mota da ma muhallinsu. kamar yadda za ku ji cikin wata tattaunawa tasu da wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal. Kana magana da labaran Isa Tubali amma mazaunin Usun suke Gaje Olode. To a nan dai jihar muta Usun mu mazaunan Gaje Olode muna zaman lafiya. Muna da matsala gaskiya ta wutar lantarki ba mu da wuta. Yau mun kai shekara goma sha biyu ba mu da wuta cikin zafi muke duk da waya kan siya wallahi cajin generator muke. A shekara sha biyu nan mu da hasken rana ba abin da muka gani a garejin Olode. Kamar ban da nan garejin Olode a ina kuma kuke da matsalar wuta a nan jihar Osun. Ke garejin Olide ne kurade, komi funfun Osoya, sauran garuruwa ga sunan duka famu da wuta. Duk gwamnatin da an karɓe mu a nan bangaren Ekete da lokal gamen gabaki da sai mun riga kawo zaɓen mu. Mun kai ma rep ɗin mu kuka, yan jaman fate da mun kai na kukan ba mu da wuta shi kan sha sani. Amma sun yi kokari sun biya kuɗin wutar su ta fate su. amma mun garejin Olide ko oho. Sunana Muhammad Falalu Ahmed daga Akure Ondo State. Muna da matsaloli na hanya shine babban cikas din mu wanda muna da motoci wanda suke ɗauko muna kaya irin daga arewa suna shigowa da su wasu lokuta ma sai an tsaya wasu wurare an aje an yi amfani da kananan motoci da wilbaro a shigo da kayan kasuwa sakamakon bamu da hanya kamar wannan matsala ta rashin hanya ta daɗe a nan jihar ondo gaskiya ta daɗe sai yanzu wannan shekarar muka samu wannan gwamnatin mai ci suka zo suka yi muna kwalbati muna tunanin za su zo daga baya a ci gaba da wannan aiki kuma daga ƙarshe ne abin da ya zan kama an shuka dusa kamar banda na yan kasuwar ku ta ondo kamar unguwannin da kuke zama su ma suna da matsalolin hanyoyi unguwanni gaskiya wasu wurare suna da matsaloli wasu kuma ana na ana sabunta musu hanyoyin da suka samu matsala amma dai mu dai yankin mu muke da matsala hanya amma can wasu wurare waɗanda cikin gari suna nan suna da sabunta hanya kun taba tuntubar hukuma game da wannan matsala ta hanya kun tuntube hukuma ya kai so uku dalilin tuntubar hukuma ya sa aka zo wani lokaci aka yi mana wannan gadar bridge din aka zo aka ce za a yi muna aiki aka ba da lokaci to matsala aikin daga yan kwangilan ne daga gwamnatin da har yanzu dai shiru. To kun koma bibiyar wannan matsala ku ji inda ta karangahe. Mun bibiye kwamishinan ayyuka na jiha da yake muna lokal government ɗaya da shi yake ce muna to zai kai korafin mu to tun a wannan lokacin da ya shiru har yanzu dai ba labari. Muna ɗauko manyan motoci ne da ƙananan motoci. Kaga idan damana ta kama aka samu matsala sai a samu tsawon awanni ko in ce maka yi ni biyu ko uku kafin a sauke. Samtayin wasu kaya masu lalacewa ne. na Alhaji Musa Kanga mazaunin jihar Ikiti. Mu muna cikin kafital ta jihar Ikiti to Ikiti. Duka inda ya arewa suke mu dai nan cikin kafital ta jihar Ikiti to gaskiya ba mu da asibita. Mun nema a gwamnati ana cewa to mu jira za a yi mana. Zuwa wani lokaci ne aka ce ku jira kafin a yi muku asibiti? To wancan dai gwamnatin da ta shuɗe ta kai da fayami ya ce mu jira kamin sabuwar gwamnati ta zo tun da ya karkare tenewa ce. Sakona dai zuwa ga wannan sabon gwamnati muna neman alhorma a matsayin mu hausawa mazauna jihar Ikiti muna neman alhorma a taimaka mana da asibiti wanda yake faminan ce ta mallaka hausawa. To nan gaba a cikin shirin za ku ji kalubalen da 'yan arewa mazauna jihohin Legas da Ogun ke fuskanta da kuma martanin hukumomin jihohin yankin guda shida. An manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana Madalla, masu saurare kamar sauran takwarorinsu wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da 'yan arewa mazauna jihohin Legas da Ogun game da wannan batu na samar da ababen kyautata rayuwa ga 'yan ƙasa. Sunana Alhaji Adamu Dan sa da Biki mazaunin Lagos. Lagos sai dai tana da irin makarantun ta wanda take da suna ta. wanda dama mu ma nan muka zo muka da su sama da shekara ashirin baya. Amma babu wata makaranta wata wata gwamnati ta zo ta yi mana ita domin wai biyan bukatun mu ko kuma mu yan arewa wanda kuma kusan in tabbatar maka da Lagos State Administration din su gabaki dai akwai a dubu biya a Lagos wanda take cin gwamna. Domin ina tabbatar maka muna da ɗari takwas wanda muke da BBC card muke fitowa mu zaɓe ku amma mu ba sa mana kami da a ce an muku makaranta nan don yan arewa kamar yaro nawa zaka kyasta cewa zai shiga wannan makaranta wallahi in tabbatar maka a yanzu zancen da nake ma akwai wata unguwa ta Hausawa guda uku ina tabbatar maka da in ka zo unguwan nan za ka yi tunanin ma cewa yan amma arewa Allah akwai yara sama da dubu biyar wanda kuma karatun ma ya gagare saboda kwan ita kanta ta gwamnatin kuɗi suke biya ballantana kuma private saboda haka inda gwamnatin za ta yi mana wannan da za mu matuƙar farin cikin abin da ta yi mana. To kun taba zuwa wurin gwamnati ko wata hukuma ilimi? Ba na mantawa da dadewa akwai Alhaji Umar na gogo sarkin Alfa Rago. Ya yi iya kokarinsa domin ya ga cewa mu ma mun rinka bantalan wani tagomashi wanda mu mazauna arewa bice a nan kamar ma mana wani makarantu ko asibiti ko wani makamashin su da na morewa jin daɗi. Amma mun yi iya kokarin mu ba daga wannan lokacin ko muka tattara muka zira musu ido muna kallon. Matakin kawai da muke tunanin ɗauka a tare da mu kowanne daga cikin mu kanmu ya waye muna da BBC card muna da voter card da mu da ƴaƴanmu bi akasari duk wanda ya kawo karfi duk wani wanda ya sake zakalowa ko wani sanata ko dan majalisa ko wata so iba ya zo ya ce mana mu zo mu yi shi ko wani makamancin za mu zauna da shi mu ce signing agreement ga abin da muke bukata a yi mana in ba bai mana ba ba za mu saurare su ba sunana Aliyu Muhammad a nan mazaunin Abeku take nan gaskiya ba wani takamaimai cikakken tsaro musamman abubuwa da ke gudana tun da yanzu a gaban dan sanda yanzu wanda yake dan area zai iya tare ta in kana hawan babur ga dan sanda bai tambaye ka cikin takardun mashin ba ka ya tsaya ya tambaye ka takardun mashin kuma duk abin da zai yi ma ba dan sanda sai ce saboda ni da ma ka kai kara wani zubin wajen yan sanda wanda ma in kana da wani abun nan game da wani dan area ko wanda yake babba ka gaya mai zai yi ma magani akan dan sanda wani zubin dangane da haka ne wakilin namu ya nemi jin ta bakin hukumomin da suka kamata a waɗannan jihohi guda shida da na yankin kudu maso yammacin Najeriya wato Legas da Oyo da Ogun da Ondo da Oshin da kuma Ekiti. Amma bai cimma nasara ba domin kwamishinan labaru na jihar Oyo ne kawai ya amsa kiran wayarsa amma shi ma haƙuri ya bayar bisa alƙawarin cewa zai yi bayani daga baya. Masu ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambuwal Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncin mu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar mu da wuya ka wasu sun fi mu